يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها <clears throat> وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau litinin 14 ga watan ramadan hijira ta 1442 daidai da 26 ga watan hudu shekara ta 2021 za mu yi kokarin fassara aya ta 32 zuwa aya ta 52 suratul furqan insha Allah waɗannan ayoyin suna ɗauke da bayani akan cewa shari'a a hankali take kafuwa ita shari'a a hankali take kafuwa wa qala alladhina kafaru wa qala alladhina kafaru لولا نزل عليه القرآن

me ya hana a saukar ma annabi da alkur'ani a dunkule daya a cure lokaci guda shine jumlatun wahida idan an ce jumla ana nufin qur'anin a hadansa wahidan wato a lokaci guda wannan yana daga cikin korafi da mutanen maka suke yi game da alkur'ani akan cewa ai ba a saukar da shi a lokaci guda ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da amsa kazalika ya ce kamar haka Allah ya nufin ya saukar da alkur'ani kuma hikimar ita ce linusabbita da ka saboda mu karfafa zuciyarka ta hanyar saukar da shi alkur'ani din waratallahu tartila kuma mu yi bayani wato mu bayyana shi bayani a hankali idan aka ce a tartil shine asali a tabyin bayani idan aka ce rattalnahu tartila bayyanahu bayanan shafiyan wato saboda Allah ya yi bayanin alkur'ani bayani mai gamsarwa bayani da zai nutsu a zuciya shi yasa ba a saukar da ƙur'ani a lokaci guda ba aka saukar da shi kaɗan kaɗan <clears throat> abdullahi bin abbas an samu hadisinsa wanda ya zo cikin littafai da yawa yana cewa fusilal qur'an min az-zikri asali al-qur'an yana lauhil mahfuz to daga lauhil mahfuz aka dauko al-qur'ani da aka dauko shi daga lauhil mahfuz fa wudi fi baitil izza fi sama'i dunya sai aka saka al-qur'ani a baitul izza akwai wani guri ana ce masa baitul iza yana sama ta daya sama ta kusa idan aka ce sama'ud duniya sama ta kusa saboda saman sun kai bakwai to a nan sama ta daya akwai ɗakin da ake kiransa baitul izza babu shakka wannan ɗakin da shi da ka'aba wato matsayinsa guda ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da mala'iku suna bautan Allah kuma hatta aka kai sama ta bakwai akwai baitul mamur hadisi ya nuna cewar kowane sama da ka'abarsu ka'abar sama ta ɗaya ita ce ake kira baitul izza wannan yana majmu'u fatawa mujalla na goma sha biyu shafi na ɗari da ishirin da bakwai <clears throat> za ka tarar da bayanin malamai game da gaskiyar wannan ɗaki haka ne asali alƙur'ani yana lauhin mafuz sai aka dako shi daga lauhin mafuz aka kawo baitul izza baitul izza tana sama ta daya faja'ala jibrilu alaihi salam to daga nan baitul izza mala'ika jibrilu yake zuwa yana ɗebowa kadan kadan yunazziluhu ala nabiyyi yana saukar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai riwaya da abdullahi bin abbas ce unzila alqur'anu jumlatan wahida asali alqur'ani yanda kafiran suke faɗa haka ne yana lauhin mahfuz lokaci ɗaya aka ɗauko shi daga lauyin mafuzu aka kawo baitul izza a lokaci guda jumlatan wahida amma daga baitul izza nasalahu jibrilu ala muhammadin mala'ika jibrilu sai yana zuwa baitul izza yana ɗebo alƙur'ani yana sassaukar da shi ga manzon Allah yasa aka ce nasalahu amma ba lokaci guda bane <clears throat> yana saukar da shi bi jawami kalamin ibadi wa a amalihim ta gwargwadon yadda aikin mutane ke tafiya mala'ika jibril yake dauko sura zai kawo wa annabi ko ya dauko aya sai kawo ma annabi amma daga baitul daga lauhin mafuza an dauko shi ne gaba ɗaya idan aka kawo shi baitul izza sannan daga baitul izza aka kawo shi ana karkasa shi wajen saukansa wannan wannan yana al-musaddarakul imam al-hakim al-imam al-hakim inganta haka ibnu manda yana kitabul iman haka kitabul asma'i was sifati na al-imam al-baihaqi shine eh, hadisin 497 kusan duk littafin akida suna tabbatar da wannan hadisan da aka samu daga Abdullah ibn Abbas akan baitul izza cewa an dauko alqur'ani an kawo baitul izza hadisan suna da yawa al-imam al-bagawi yace abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa makafirai anan kazalika linusabbita bihi fu'adaka wato anzalnahu mutafarriqan abinda yasa muka sauka da alqur'ani a rarrabe liyaqwa bihi qalbuka saboda zuciyarka ta samu karfi da alqur'anin fata'ihi wa tahfazhu har ka iya haddace shi har ka dauki ma'anarsa kisa aka saukar a hankali wali anna min alqur'ani nasikh wal mansukh abinda sa ba a saukar da alqur'ani lokaci guda ba saboda shi alkur'ani yanda yake a lauhil mafuz akwai ayoyin da ba za a tabbatar da su wato za a sa su a qur'ani a farko amma daga baya Allah zai cire su su ake kira al-mansukhat to idan da an saukar da qur'ani gaba ɗayansa da zuwa yau akwai ayoyin da an riga an goge su amma kuma suna nan to Allah zai yadda ba akwai ayar da za a saukar da ita amma za ta yi aiki ne na dan shekaru daga nan Allah zai cire ta akwai ayar da kuma idan an kawo ta zaka dawwama a cikin alkur'ani har zuwa tashin kiyama to wannan yasa ba za a dauko alkur'ani gaba ɗayansa daga lauyin mahfuz a kawo shi eh, ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wa minhuma huwa jawabun liman sa'ala an umuri sannan shi alkur'ani akwai yakan zo a amsa ne kamar misali yas'alunaka anir ruhi ai an samu lokacin da aka tambayi manzon Allah ya rasulullahi ina rai yake to tuntuni Allah ya riga ya rubuta wannan tambayar da amsar da za a yi yana alkur'ani yana lauyin mako. amma lokacin tambayan bai yi ba idan an saukar da alkur'anin kaga kenan amsar da ta zo kafin tambayar kamar misali kad Allah Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha an samu matsala tsakanin mace da mijinta ta kawo ƙara wajen manzon Allah lokacin da ta kawo ƙara a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya saukar da wannan sura idan da an saukar da qur'anin kafin ta kawo ƙaran kaga sai zan ba hikima to shi yasa shi alqur'ani ilimin Allah ne Allah ya san farko ya san ƙarshe ya san gaba ya san baya saboda haka sai ya hada alqur'ani ya riga ya san duk abin da zai faru ga ayoyin da za a sa a farko za a goge su ga ayoyin da za su tabbata a cikin alkur'ani a tashin kiyama Allah duk ya sani sannan wannan ayar amsa ce ga wani wancan ayar amsa ce ga wani wannan sai an yi yaƙi kafin nan za a saukar da wannan aya duk Allah ya sani to yana launin mafu saboda haka sai aka ɗauko shi aka kawo shi baitul izza yanda yake a dunkule amma aikin mala'ika jibrilu sai matsala ta auku sannan mala'ika jibril zai tafi ya san gurin da za a ɗauko ayar da ta dace da wannan matsalai sai ya tsakuro ta sai ya kawo manzon Allah sai a saukar da wahayi ga annabi sai ya dace da wani abu ya auku liyakuna au ali rasulillah wannan zai fi tabbata a zuciyar manzon Allah saboda hadda tana ƙarfi idan ta samu munasaba wato idan aka ce maka ga wani abu ya faru sai aka saukar da aya to duk sa'ilin da ka tuna wannan abin zaka tuna aya saboda haka yasa Allah ya ce li nusabbita bihi fuadaka dan mu karfafa zuciyarka da shi alqur'ani din wa aisara alal bihi kuma zai zamanto mafi sauki ga mutane ta wajen aiki da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa wannan <clears throat> bayani na al-imam bagawi nan duk malaman tafsiri suke faɗa kuma ya dace da abin da Allah ya faɗa a suratul isra'i aya ta 106 wa qur'anan <clears throat> faraqnahu Allah ya ce shi alqur'ani mun rarraba shi ne me yasa litaqra'ahu 'ala nasi 'ala muksin don ka karanta wa mutane a hankali ba garaje shi Allah baya sauri ala muksin a cikin nutsuwa a hankali shi sa muke saukar da shi kaɗan kaɗan wa nazzalnahu tanzila muke sassaukar da shi saukarwa wato saukarwa kaɗan kaɗan kaɗan akwai hikima da ta sa Allah tabaraka wa ta'ala bai saukar da alqur'ani gaba ɗayan shi ba kuma daga cikin waɗannan hikimomi malamai sun rubuta littafai akan <clears throat> akan alqur'ani wato daga cikin littafai masu kyau game da Alqur'ani akwai littafin al-Imam Sakawi alimamu sakawi shekararsa 799 rabuwarsa da duniya sauran shekara ɗaya cika shekara 800 <clears throat> daga cikin littafai da ya rubuta masanin hadisi ne akwai jamalul qurra'i jamalul qurra wallahi littafin yana da muhimmanci yana da kima wato a cikin littafin al'imamu imamu ya ce fi nuzulhi ila sama'i jumlatan abin da sa Allah ya ɗauko alqur'ani daga Lauhin mafuz <clears throat> ya kawo shi sama ta kusa gaba shi gaba shi aka kawo Karimu bani adam wannan saboda daraja yan adam ne gaba su su kansu yan adam aka daraja su ta yin haka wata azimu sha'anihi inda mala'ika sannan wannan yana nuna wa mala'iku cewa mutane suna da girma sha'anin suna da girma a wajen Allah wata arifuhum inayatallahi bihi wannan yana sanar da mala'iku Allah yana wato kulawa da mutane Allah yana lura <clears throat> ga mutane sosai wa rahmatuhu da kuma rahama rahama ta musamman da yake wa mutane domin <clears throat> idan ka je sama mafi darajar halittu mala'iku ne idan kana nan ƙasa to sanin ɗan adam dai mutane ne to sai zamanto Allah ya ce a saukar da alƙur'ani al-imamu sakawi ya ce maimakon a ɗauko alƙur'ani daga launin mafuzu a kawo shi ga manzon Allah kai tsaye sai aka aje a sama ta ɗaya tukuna sama ta ɗaya mutane ke wurin a'a ai mala'iku ne mala'iku ne a sama ta ɗaya gaba ɗaya mala'iku za su ce a ah, yau an kawo wani littafi don duk mala'ika dai sani saboda yadda hadisin manzon Allah ya faɗa in Allah ya yi wahayi mala'iku suna sani gaba ɗayansu wahayin Allah yana ratsa jikin mala'ika yadda ka san wutar lantarki haka wahayin Allah yake bin jikin mala'ika yana ji a jikinsa lalle Allah ya yi wahayi to Allah ya saukar da littafi littafin alkur'ani kaga mala'ika duk zai sani an kawo sama ta ɗaya an aji kuma ba mutane a sama ta ɗaya littafin nan kuma za a kai shi duniya ne za ka ce a tafiya ce ta yi nisa bari a ɗanyi zango a huta ai Allah bai gajiya ko ai ba gajiya ce ta sa Allah ya aji alkur'ani a sama ta ɗaya ba la ba rashin wanda zai kawo shi duniya kai tsaye ba ne mai hikimar yana nuna wa mala'iku da farko dai mutanen da za a kai ma alƙur'ani na suna da daraja Allah ka samu cikinsu waza da subhanahu fi hadha ma'ana baya ga cewar <clears throat> shi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni ga mala'ika jibril bilbi mala'ihi allah safara alkiram mala'iku suka ringa rubuta wannan alkur'ani din in sakihim iyahu watilawatihim lahum watilawatihim lahu mala'iku suka dinga kofin wannan littafin daga lauhin mafuz mala'iku su da ake kira a safara kiramin barara mala'iku suke ta rubuta don haka wannan sai ƙara wa mala'iku tunani a'a wannan wannan littafi ne ba ba a taba samun littafi wanda ya samu irin wannan daraja kamar wannan ba a sa mala'iku fi kofin sa bayan sun yi kofi kaga sun karanta shi kafin ma a kawo shi ga mutane lawace yin lahu sannan al-imamu sakawi yace ilamu ibadihi min al-mala'ika annahu allamul ghuyub sannan wannan yana sanarwa mala'iku ne Allah ya san gaibi gashi an saukar da magana kan saki akan aure akan kisa da sauransu akan yaƙi su badar yaƙin badar da sauransu duk an Allah ya magana su a cikin alkur'ani to waɗannan bayanai da aka yi kuma lokacin bai yi ba lokacin bai yi ba ga sunan mala'iku na karantawa za a yi yaƙin badar musulmai ba yawa kaza kuma gashi ba a yi yaƙin ba kuma mala'iku suna karantawa kuma sun fahimta wannan ya ƙara wa mala'iku sanin cewa Allah ya san gaba ya san baya dama sun sani iskana fi hadal kitab zikirul ashiya qabla wuqiha al-imam fakhawi yace saboda a cikin alqur'ani an bayyana abubuwa kafin ma lokacin aukuwansu to sannan kuma <clears throat> dalilin da yasa ba a kawo qur'ani kai tsaye zuwa ga annabi ba saboda Allah ya daidaita <clears throat> annabi Musa da annabi Muhammad التسوية بين نبينا وبين موسى في إنزاله كتابه جملة ذاك يا النبي موسى قباء دي الله يباشي لتاف التوراة سي الله يتيتو يا سوكد القرآن قباء دي منظم الله أما بدا أجي أسما بأكاو قا النبي بس أكا أجي أسما تدعي كاقا أجي شي سما تدعي في يزما أن دي دي تعني موسى دي النبي محمد أسالي أي لتاف أن أكوشي ني قباء دي سدق لوين محفوظ أكا كاوش بيت الإزاء ba kaɗan kaɗan ba ne daga nan baitul ne aka saukar da shi kaɗan kaɗan zuwa ga manzon Allah uh, sallallahu alaihi wasallam wa tabdil li muhammadin ta ina kuma annabi ya samu daraja annabi sai ya ɗara annabi musa wato daga can lauhil mafuz ɗauko alƙur'ani zuwa ga baitul izza yana daidai <clears throat> an daidaita annabi musa da annabi muhammad saboda haka shi ma aka ba shi littafi amma da aka aje alkur'ani daga baitul izza ana saukar da shi kaɗan kaɗan ga manzon Allah wannan sai ya nuna annabi Muhammad ya ɗara annabi Musa ta wajen daraja kaga kenan a can matakin farko daraja su guda matakin ƙarshe an nuna darajar annabi Muhammad ta ɗara na annabi Musa alaihi salatu wassalam wannan yana cikin littafin malamai da suka yi rubutu akan abin da ya shafi alkur'ani kamar sabilul huda war rashad na muhammad bin yusuf as-salihi shi kuma shekararsa ɗari biyar da mutuwa allah maɗaukake masa rahama haka nan al'imamu suyuti al'imamu suyuti shekararsa ɗari biyar da talatin da ɗaya da mutuwa a littafin littafinsa al'itkanu fi ulumil qur'an Littafin ulumul qur'an kusan duk wannan bayanin in ka duba za ka gani a cikinsu a littafin al'imamu suyuti al'itkan wanda ya rubuta akan kan al'ur'ani yana mujallar na farko shafi na ɗari da goma sha tara. asirru fi zalihi jumlatan ila samai al-imam ya ce sirrin da ya sa Allah ya saukar da kur'ani gaba ɗayansa daga lauhin mahfuz zuwa ga baitul izza a nan sama ta ɗaya tafhimu amrihi saboda Allah ya girmama al'amarin qur'ani ne wa amri man nuzila alaihi sannan kuma Allah yana girmama al'amarin wanda za a sauka mai da alqur'ani din wato rashin isowa da alqur'ani kai tsaye zuwa ga duniya yana gwada darajar littafin yana gwada darajar wanda za a bashi littafin wa zalika bi ilami sukani samawati sab'i wannan yana sanar da waɗanda ke zama a sama anna hadha akhirul kutubil munazzala da aka kawo qur'ani aka sauke a sama ta daya waɗanda ke sama sama ta biyu zuwa sama ta uku har bakwai duk sun san an saukar da wani littafi amma da ba a kawo shi kai tsaye ba za su ce me ya faru ta sai a ce ah shine fa littafin ƙarshe kaga sun gane darajar wannan littafin shine littafin ƙarshe kuma za a kai wa manzo na ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai aka kawo shi sama ta ɗaya aka aji domin na ɗaya darajarsa littafin ƙarshe ne na biyu za a ba mu manzo na ƙarshe na uku li ashrafil umam kuntum khayra ummatin ukhrijal linnas za a kai wa al'ummar da ta fi daraja a halittar dan adam gaba daya al'ummar da tafi daraja ita ce al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da suka yi riko da addininsa yace kad qarrabnahu ilaihim <clears throat> liyunzilahu alaihim ai mun kawo qur'ani kusa ne ba a kawo shi duniyar ba an kawo kusa daidai iyakar duniya da sama walaula anna al-hikmata al-ilahiyya iqtaddat wusulahu ilaihim munajjama بحسب الوقائع لهبط به إلى الأرض jumlatan hikima ce ta Allah kawai ta ka ga aka rarraba saukan Alƙur'ani matakin farko daga lawin mafuz ya taho baitul izza sannan daga baitul izza ya zo ga manzon Allah to idan aka ce in na inna anzalnahu fi lailatul kadiri kar ka ɗauka wai an saukar da alkur'ani daga lauhil mafuz zuwa ga manzon Allah ne a'a wannan yana magana ne akan saukan alkur'ani daga lauhil mafuz zuwa ga baitul izza amma daga baitul izza zuwa ga manzon Allah ba lailatul qadri Allah ya saukar da shi ba ya saukar da shi ne a tsawon shekara 23 ga manzon Allah wato aje shi a baitul izza ba wai <clears throat> gagaran Allah ne tabaraka wa ta'ala ya saukar da shi kai tsaye bala hakan bai gagara Allah ba inda Allah ya kaddara yana iya saukar da alkur'ani kai tsaye daga eh, lauhin mahfuz zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka sa'ir alkutub almunazzala qablahu kamar sauran littafai da Allah ya saukar at-taura <clears throat> zuwa ga injil da alkur'an da az-zabur wadannan duka an saukar da su a lokaci guda walakin Allah bayana bainahu wa bainaha amma sai Allah ya bambanta tsakanin saukansu duk mala'iku sun sani duk littafin da Allah yake saukarwa yana saukarwa gaba daya sai ga wani littafi ba a saukar da shi kai tsaye ba kaga kenan halittun sama sun san wannan littafin na daban ne faja lahu al-amrayn sai Allah ya sanya masa sauka biyu inzalahu jumla thumma inzalahu mutafarriqa mutafarraqan an saukar da shi gaba daga lauhin mahfuz zuwa ga baitul izza sannan aka saukar da shi kaɗan kaɗan tsawon shekaru tashrifan lil munazzali alai saboda daraja annabi sallallahu alaihi wasallam kuma malamai suka ce wannan abin da Allah ya yi sai ya zama darasi ga manzon Allah wato wannan shi ake nufi da fikhul awlawiyya fiqhul awlawiyya wato shine ka gane ka bi abu a hankali kar yi garaji wanda shi don duk abin da Allah ya yi akwai hikima Allah da ya ɗauki alkur'ani bai kawo shi kai tsaye ga manzon Allah ba sai da ya sauke shi a baitul izza aka saukar kaɗan kaɗan kaɗan har aka gama wannan shi yake nuna mana at-tadarruju sunnatun kauniyya bin abu a tsanaki ya dace da tsarin halittar Allah haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara halittarsa tatawafaqu wal fitra allati fatara Allahu an-nasa 'alaiha wanda halittar dan adam shi ma yana son abu a tsanaki ka ba qabulul ahkami jumlatan wahida yanzu misali kamar yadda Aisha take faɗa in ka dubi sahihul bukhari a sahihul bukhari akwai babin da al-imam bukhari sunan shi babu ta'lifil qur'an babi game da yanda aka harhada al-qur'ani sai kawo hadisi akai sai kawo hadisin aisha aisha ta ce inna ma nazala awwala ma nazala minhu suratun min al-mufassal ah, farkon a saukar ma annabi surorin da aka fara saukar mishi kaga yana maka kenan surorin su ake kira al-mufassal al-mufassal shine daga izu goma zuwa kasa daga izu goma zuwa kasa waɗannan surorin su ne aka dinga saukar da su ga manzon Allah lokacin yana makka kuma in ka dube su waɗannan surorin gaba ɗayansu tauhidi ne aisha ta ce fi ha zikirul jannati wan nari in ka dubi tun daga tun daga nafi ka kai har zuwa izu goma zaka ga wa'azi ake ku ji tsoron wuta ga aljanna ana kwadaitar da ku aljanna ana tsoratar da ku wuta amma ba inda aka ce ku kama kaza ku yi kaza ku yi kaza da bayani na shari'a babu ko da an bayyana an ce ku yi sallah babu bayani yadda za a yi sallah din sai dai a karfafa muku ibada din hatta idza saban nasu ilal islam Aisha ta ce sai da mutane suka zabura aka karbi addini nazal al-halal wal haram sannan sai halal da haram suka sauko kaga da farko babu halal da haram ku ji tsoron Allah ku ji tsoron shiga wuta ku kiyaye Allah yawa wannan wa'azi kenan tsantsa lokacin manzon Allah yana makka wannan shi aka fara ana kiran rayukan jama'a ana kwadaitar da su zuwa ga addini amma da jama'a suka karɓi addinin to yanzu ya kamata a ba su doka yanzu ne doka za ta yi aiki a kansu sai aisha ta ce walau nazala awwala shay'in da a ce lokacin annabi yana makka sai Allah ya saukar da la tashrabul khamra karku shagiya laqalu la nada'ul khamra abadan amsar da mutane za su bayar za su ce wallahi ba za mu bar shan giya ba har abada walau nazala da a ce farko Allah ya saukar da la tazunu kar ku yi zina laqalu da sun ce la na da'u zina abadan ba za mu bar zina ba har abada ne Aisha ce don haka saukan akwai hikima sai Allah ya saukar da surorin farko kiran mutane suke yi zuwa ga tauhidi babu doka ku yi kaza ku bar kaza ai sai wanda ya musulunta sai wanda addinin ya ratsa zuciyarsa shine ma wanda zai dauki umarninka to Allah da hikimarsa bai saukar da dokokin ba sai a ƙarshe sai da aka yi hijira aka dawo madina shine aisha ta ce bari in gaya maka laqad nazala bi makkata ala muhammadin wa inni lajariyatun al'abu ranar da Allah ya saukar wa annabi muna makka ina yar ƙaramar yarinya ina wata sai naji ana cewa bali sa'atu mau'iduhum wa sa'atu adha wa amr kaga dai nan ma tsoratarwa ne ko Allah ya ce ku bar su sa'a tana zuwa ai fa'an nan tana da daci fa'an nan musiba ce kaga ana tsoratar da mutane game da Allah tace ina yar karama ina wasa Allah ya saukar da wannan wama nazalat suratul baqara wan nisa'i tace to amma ka san yaushe Allah ya saukar da suratul baqara da suratul nisa'i tace illa wa ana indahu ina gidan manzon Allah ina matarsa sai ga bakara ta sauko ga nisa'i aisha tana yar karama tana wasa ana saukar da tauhidi da ta zo gidan manzon Allah musulunci ya ratsa duniya to sai ga bakara ka san ko bakara shari'a ne ko nisa'i nan ma dokoki ne wato abinda aisha take gaya mana eh, kamar yadda ibnu hajar yake sharhin hadisin nata fathul bari mujallar takwas shafi na 657 asharat ila al-hikmati ilahiyya fi tartib tanziri. tanzili abinda aisha take karantar da mu Allah yana da hikima ta wajen tsara saukar da alkur'ani yadda alkur'ani ya sauko akwai hikima wa anna awwala ma nazala min alkur'an addu'a ila tauhid aisha ta nuna cewa abinda ya fara saukowa na alkur'ani shine a kira mutane zuwa ga tauhidi a kira su zuwa ga tauhidi su san Allah tukun da farko wa tabshir lil mu'min wal muti'i bil janna ana ta albishir wanda ya bi Allah da manzo zai shiga aljanna walil kafir wal asi bin nari ana ta gargadi wanda yake Allah yake manzo zai shiga wuta wannan shine wa'azin farko idan ma ka zo ka cewa annabi na yi laifi sai ce to Allah yana iya yafe maka yanzu Allah bai gaya maka cewa to sai kayi kafara sai kayi kazala wannan duk a Madina ake yi don haka lokacin da mutane suka zo suna karban addini wajen annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah idan ya kira su sai ya ce to Allah ya hana kaza Allah ya hana kaza ya hana zina ya hana sata wanda kuma ya kai ga zinan yayi satan to idan dai amar hukunci duniya ya zama kafara gare shi idan ba amar hukunci ba har ya mutu to wannan al'amarin yana gurin Allah Allah yana iya yafe mishi duk da haka in ji annabi kaga lokacin ana maka ba Allah bai nuna ai zaka shiga wuta kai a'a Allah yana iya yafe maka ma duk da haka din in ka tuba yana ta kwadaitar da mutane zuwa ga addinin Allah ibnu hajar yace abinda aisha ta faɗa falamma itma'annatin nufusu ala zalika sai da mutane suka karɓi musulunci bayan ma sun karɓa rayukan sun nutsu saboda idan mutum ya musulunta to akwai buƙatar ma ya samu nutsuwa tukuna yanzu da ya musulunta ai kaga zai gwada musuluncin da addinin sa na da zai ringa karawa da hankali to idan ya ɗauki lokaci zai gane kai ba kwatance wannan musulunci addinin gaskiya ne to musulunci ya nutsu kenan daidai lokacin da za a fara ba shi dokoki don a lokacin in ka ce ya yi zai yi ya bari zai bari amma kafin wannan lokacin in ka bashi umarni ba zai yi ba saboda musuluncin bai nutsu a ransa ba walau nazala awwala shay'in la tashrabul khamra shine Aisha ta ce da a ce lokacin da Annabi ya fara wa'azi sai kawai ya ce jama'a kar ku daina shan giya laqalu la nada'uha za su ce ba za mu daina ba me yasa to kalima lima tubi'at alaihi nufus saboda rayuka sun riga sun ɗabi'antu minan nafrati an tarkil ma'lufi idan mutum ya riga ya saba da abu ka ce ya bari abu ne mai wahalan gaske to shi yasa ake cewa at-tadarruju sunnatul kauniyya saboda fitra ce ta Allah yanda Allah ya halicci dan adam kenan dan adam bai son garaje yana son abi abu a hankali to sai Allah ya bi ya bi ainihin salon halittar dan adam ta wajen saukar da alkur'ani yanda dan adam yake tafiya a hankali a rayuwarsa ta alkur'ani yana saukowa daidai gaba ana tafiya da rayuwar dan adam a hankali ga aya a hankali ga aya da aka gama sai qur'anin ya saje da ɗabi'ar dan adam saboda ka ba ka iya cire shi daga ainihin imani na mutane don haka ya sa faɗa da alkur'ani zai wahalan gaske shi a taura lokaci guda Allah ya saukar da shi in ji zabur amma alkur'ani Allah ya saukar da shi yana kiyaye tafiyar zamani da ɗabi'ar ɗan adam da halayensu sai da aka gama ɗinkewa sannan sai Allah ya ce to al yawma akmaltu lakum dinakum magana ta ƙare sai manzon Allah ya tafiyarsa dama ƙur'anin an ɗinke shi da ɗabi'ar mutane don haka raba shi da mutane abu ne wanda ba zai yi ba ai ga ƙur'anin nan kana iya hana mutane karantawa in ka wawashe na ƙasan nan wasu a can suna da shi ba yanda za ka yi in ma ka karɓe alƙur'ani gaba ɗaya akwai shi a zukatan mutane wannan yana cikin bayanai da malamai suka yi a kai shi yasa in ka dubi farkon suratul furqan abinda Allah ya gaya mana a aya ta shida ya ce ƙun an ya alamu sirrafi samawaci wal ardi ka gaya musu wanda ya san sirrin sammai da ƙasa shi ya saukar da alƙur'ani Allah ne ya saukar da alƙur'ani kuma ya san kowane sirri ya san yanda za a saukar da littafin da ba za a iya kau da shi daga doron ƙasa ba saboda haka sai Allah ya saukar da shi a tsari na daban Allah ya ce innahu kana gafurar rahima wanda wannan daga hakan sai manzon Allah ya ɗauki ilimi ilimin da annabi ya ɗauka shine ake cewa ta tadarruj wato manzon Allah sai ya zamanto yana bin al'amura a cikin tsanaki ta wajen da'awarsa manzon Allah bai garaje saboda yadda Allah ya saukar da alƙur'anin a cikin tsanaki a hankali shi ma manzon Allah sai ya zama wajen karantar da alƙur'anin annabi yana bi da hikima babu garaje za mu ba da misalai kamar guda uku misali na farko wanda shi yake nuna ƙabiyatu darruj <clears throat> lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira mu'azu zai tura shi yaman lokacin da za a tura mu'azu eh, eh, eh, zuwa yaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya ce inna mu'azan kala mu'azu ya ba da labari ya ce ba asani rasulullah manzo Allah ya tura ni zuwa Yaman sai ya ce min lokacin da zan tafi sai ya min wasiya saboda duk wanda zai annabi ya tura shi aiki to zai mar wasiya kafin su rabu innaka ta'ati qauman min ahli alkitab mu'azu ka san garin da zaka kasar da zaka Yaman ce Yaman kuwa akwai ahli alkitab a cikin Yaman ko Yahudawa akwai Kiristoci sun dade tun kafin ma zuwa manzon Allah to nan ne fa zaka in ji manzon Allah kaga yana gaya ma mu'azu ya zan da shiri kasar da zai tafi kasar masu karatu ne sai ce to ga yanda zaka yi wa'azi fad'uhum ila shahadati Allah ilaha illallah farko kiran da zaka yi zuwa kalmar shahada ne kawai ka ji ko wa anni rasulullah ka gaya musu ni manzon Allah ne Allah daya ni manzo kar ka kara ka ji mu'azu ce naji fa inhum ata'uka lidhalika sai sun yadda da wannan gaba sai sun yadda da Allah ɗaya ni manzo fa'a alaihim to sai a je gaba ne ka koya musu annallaha taraba alaihim khamsa salawati sannan ka nuna musu cewa Allah ya farlanta musu salloli guda biyar kaga manzo Allah yana nufin in ma ba a yadda da wancan ba to kar a kawo nan ashe kenan matakai ne shine at-tadarruj a fara da al-ahammu al a fara da wancan shine muhimmi don wanda bai musulunta ba ko ya yi sallah sallar banza ce a fara samun kalmar shahada a zuciyarsa tukuna ya yadda da Allah ya yadda da manzon Allah annabi ya ce fa'alimhum anna Allah haftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla sannan sai ka sanar da su Allah ya farlanta musu salloli guda biyar kowane yini da dare wannan shine mataki na biyu nan ma kar ka kara ku duba fa a ce an tura ka wa'azi ƙasa guda iyakar abin da za ka yi rukuni biyu rukunin tauhidi sai rukunin sallah kafin a kai rukuni na uku manzo Allah yake fa in hum ata'u lizalika sai fa sun bi wannan nabiyun fa alaihim to sannan sai ka sanar da su inna Allah farada alaihim sadaka Allah ya farlanta musu zakka sai wancan ya nuna kafin a kawo ga zakka wanda baya sallah ka je ka same ka ce ban kuɗi ai ba zai yiwu ba musulmin ma da ke sallan mutum nawa ya bada zakar bare wanda baya sallah saboda haka dole a fara sallah kafin a koya mutane zakka to ukhadhu min aghniyahum sannan kuma in ma ka gaya musu Allah ya wajabta zakka to kar kai shiru sai ka ce zakka za a karba wajen mawadatan su ba kuma za a kawo mu Madina bane wato raddu ala fuqara'i fa turaddu fi fuqara'i za a maida zakkan nan ga talakawansu kaga da su gane ai ba annabi yana nema a tara mai kuɗi a ringa kai madina bane a'a za a karba wajen mawadatansu a mayar ma talakawansu su din dai su ya su kaga an koya ma tausayi ka tausaya wa makwabcinka matalauci shine abin da zakka ke mana isharar shi shine sai manzo Allah ya ce fa in hum ata'u li zalika mu'azu in sun bi haka fa iyyaka wa kara'im amwalihim ka kiyaye taba dukiyarsu ma za ka karɓi zakka ɗin dukiyar ba mai daraja ba saboda an ce ka je ka karɓi zakkar mutum in ka shigo garki sai ka ringa duba manyan shanun muka muka ya ce to ga na Allah annabi ya ce ba haka bane ba haka bane in za a fidda zakka kar a dubi mafi darajar dukiyar nan ma kuma kaga shaidan zai iya wasa da zuciyar mutum kar a dubi mafi darajar dukiyar kar a dubi mafi kaskancin dukiyar matsakaiciya manzo Allah ya ce kida watan mazlum saboda na tura ka shugabanci kar ka ɗauka ka samu makami da zaka cuci bayan Allah ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunta kai zaka iya zalunci amma kar ka dauka shi kuma ba abin da zai yi in ka cuci mutum to ka zauna da shiri ka zauna da shiri don kuwa shi ma akwai ta inda zai fito ko zai ce Allah ka saka min kuma Allah zai saka babu shakka saboda ka azzalimi ya kira sakayya komi dadewa komi dadewa manzo Allah yake fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab saboda ita addu'a ta wanda aka cuta tsakaninta da Allah babu shamaki wannan hadisin ya koya maka abin da ake nufi da at-tadarruj yanda manzo Allah ya karantarwa ya karantar ne mataki mataki bai yi a ringizon ilimi ga mutane ba wato ya kwaso ilimi saboda Allah ya bashi ilimin alkur'ani ya bashi sanin komi sai manzo Allah kawai zo ya dinga watsa mutane a'a annabi yana bin mutane da karantarwa daki daki abin da yake muhimmanci shi za a koya musu wannan hadisin yana sahihu muslim babu du'a ila shahadataini wa shara'i ila islam hadisi na 17 kuma shine hadisi na 223 wannan misali guda ne misali na biyu shine tarihin mutanen ta'if mutanen saqif baladun kabirun mashhurun ainihin ta'if ƙasa ce sananniya kuma babban alƙarya ce wanda ta shahara tun a zamanin jahiliya kafin zuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta da nisa daga makka ba ta da nisa tana ta gabacin makka wato in ka dubi littafan tarihi da kuma hadisai da suka yi magana akan gwagwarmayar da annabi da mutanen na kansu musulunta <clears throat> abin yana da ban sha'awa kuma zai ɗauke ka lokaci mai tsawo saboda labarin yana da yawa ka ba takaice kamar misali hadisin al-Imam Abu Dawud al-Imam Abu Dawud yayi babi musamman babu ma jaa fi khabari ta'ifi labarin ta'ifa shine karkashin wannan babi sai kawo hadisai labarin mutanen ta'if sai kawo hadisin Usman bin Abil Asi anna wafda sakifin mutanen ta'if sun nuna adawarsu da manzon Allah adawa mai tsanani karka manta annabi ya kai ya fara inda ya fara tafiya ya wa'azi kenan baya ga cewar lokacin da Allah ya bashi annabci ya bashi manzanci yana makka garin da ya fara zuwa ya musu kira su ne mutanen ta'if amma sun cutar da shi kuma haka din ne aka ta tafiya har dai musuluncin yayi karfi ƙarshe dai aka wayi gari duk larabawa sun musulunta to sai mutanen ɗaifa suka gane yanzu fa ko dai su bi ne ko su gane kuransu ya zama dole kawai sai sun karɓi addinin musulunci ba don suna so ba suka ce to abin da ya fi dacewa gwanda mu yi tawagan mutane mu tura su ga muhammadu tun bai kawo mana yaƙi ba domin kun ga gabas da yamma kudu da arewa duk an karɓi addini sauran mu in muna so mu tsira mu yi tawagan mutane su je su samu muhammadu a yi yarjejeniya a kan yadda za mu bi shi kenan ya suka naɗa tawaga wabdu faqid suna zuwa ga madina sai manzon Allah ya ce a sauke su a masallaci An humul masjid hikimar ita ce ai mutanen ɗaifa duk yayyar da suka nuna ta ga manzon Allah tsawon shekaru ba su ma san ya ake sallar ba ba su ma san yadda ake karanta Alƙur'ani, ba san Alƙur'anin ba saboda tsananin ƙiyayya ba su ma son a karanta alƙur'ani a gabansu da an karanta alƙur'anin kusa da su da sun ji ma'anarsa ba mamaki da sun riga kowa karba shine sai annabi ya ce ku kawo su kusa da masallaci a sauke su wato manzon Allah yana da hikima cikin tafiyarsa li yakuna araqqa li qulubihim inji Usman bin Abi al yace saboda idan masaukin su na kusa da masallaci ai kaga za su rika jin tilawar alqur'ani za su rika jin karatun sallah wanda wannan zai sa kwanakin da za su yi a madina alƙur'anin nan ya rika nika ainihin kafircin zukatansu kafin su bar madina zukatan sun yi laushi saboda in dai alƙur'ani na shiga zuciya yau da gobe to da ikon allah rahamar allah za ta zo to a ƙarshe dai suka samu ganin annabi sallallahu alaihi wasallam to mun yadda za mu zauna da kai za mu musulunta amma musuluncinmu daban ne to yaya naku yake la yuhsharu in za a tafi yaki banda mu ba za a je yaki da mu mu ba za a kira mu in ana neman mayaka to banda garin mu wala yuhsharu kuma babu haraji akan mu mun yi noma a ce an zo karban wani abu a babu to wanzu Allah ya ce duk wannan an yarda kaje annabi fa ya ce an yarda an yarda da musulunci na ku kuje ba za a je yaki da ku ba suka ce to ba sallah ya annabi ce a'a la khaira fi dinin laysa fihi ruku'un wanda Allah ya ce duk addinin da ba a ruku'u cikin sa to ai addinin banza ne mun yarda dai da sauran amma dai a ce ba sallah abu mai yarda ba wannan yana silsilatu sahiha hadisi na 1888 kaga ana yarjejeniya da manzon Allah a musuluncin ma ba duka za a karba ba annabi yana cewa ya yarda me ya hikimarsa saboda yanda Allah ya saukar da alqur'ani ai ba gaba ɗaya bane wannan kadai ilimi ne shi yake gwada maka a dubi muhimmi a rike a hankali imani in ya ratsa zuciya sauran zai zo don haka akwai hadisin wahab bin munabbihin wahab bin munabbihin ya ce ya tambayi jabir jabir bin abdullah da yake jabir mutumin madina ne an sha'ani saqib shi wahab ba sahabi bane yace ka bar labari game da abin da ya auku tsakanin annabi da mutanen ƙwa'ifa izbaya a lokacin da suka zo suka yi wa annabi shi ne sai jabir ya ce eh, ga abin da ya auku lokacin da mutanen saqib suka zo madina ishtaraqat ala nabiyyi sun yi ma annabi sharadi mun yadda mun musulunta Allah sadaqata alaiha amma ba za mu ba da zakka ba ba za mu ba da zakka ba zakkan kuma har ta gona wala jihada kuma banda jihadi a kanmu wa annahu sami annabiya ba ta zalika ya kul banza Allah yake ya yadda shine jabir yake ba da labari su sahabbai abin ya dame su ya za a yi a ce ga wasu mutane musulmai ne amma su kuma an ɗauke musu wasu ayyuka na ibada sai manzo Allah yake ce sauran sahabbai sai ya tasaddaquna ku yi hakuri nan gaba za su ba zakkan da kawunan su. wa yujahiduna idza aslamu idan musulunci ya ratsa zukatansu hatta jihadin ma za a je da su ku je bi su a hankali wato annabi yana nufin tauhidin ya natsu a ransu kafin nan shari'a za ta biyo baya hadisin yana al-musnad al ahmad da sunan abi da kitab da an-nubuwa na al-imam al wanda wannan kaga misali na biyu ne da yake nuna maka shi annabi haka ya bi tsarin da'awarsa yana bin da'awarsa da tsanaki yana duba muhimmin abu ya karba ba dole ne sai an karbi addinin gaba ɗayansa ba misali na uku shine yanda ba mutane ko suke zuwa ga annabi suna yin sharaɗi ba ma kamar mutanen sakib ba misali akwai hadisin da ya zo cikin al kuma yana usdul gaba labarin yana usdul gaba mujallar na shida shafin 446 kamar yanda ya zo a siyaru a alamin nubala na alimamu zahabi mujallar na biyu shafin 178 alimamu zahabi ya kawo labarin banu saqib mutanen fa'ifa inda in ka duba za ka ga bayanin da ya akan tarihinsu ya kawo dukkan riwayoyi da aka samu game da labarin abin da ya auku wato na uku shine atan nabiyya rajulun fa wani mutum ne ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya furta kalmar shahada da ya furta kalmar shahada sai ya ce ma annabi ala annahu la yusalli illa salatayn ya rasulullah na yadda ni musulmi ne amma a gaskiya sallolin nan guda biyar sun yi yawa ni guda biyu zan yi faka bila zalika min sai manzo Allah yake je ka an yadda hadisin yana al-musnad in ka dubi nailul autar na al-imam shaukani musamman ma akwai babi a ciki akwai babi da ya zo a ainihin nailul autar wanda alimamu shaukani yake bayani akan wannan yace inna nafyal khairiyya la yastalzimu adama jawazi qabuli aslama bi sharti Allah salli. mutanen ta'ifa suka ce ba za mu yi sallah ba amma mun yadda mun musulunta ba za mu yi sallah ba za mu bada zakka ba ba za mu je jihadi sai manzon Allah ya ce a'a ai ba alkhairi ga ibadar da babu sallah sai ga wani kuma ya zo ga annabi ya ce ya rasulullahi na musulunta amma ni sallar guda biyu zan yi manzo Allah ya ce an yadda shine al-imamu shaukani ya ce ai ko can da annabi ya gaya wa mutanen ta'ifa ya ce musu babu alkhairi ga addinin da ba a yin sallah a cikinsa wannan ba ya nuna cewa annabi ya ƙi karɓar sharaɗinsu ba ne wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana iya karɓar sharaɗin a musulunta babu sallah ɗin adama jawazul kabuli mutlaqan wanda ya zo cikin kitabul mughni ala mukhtasar khiraqi na ibn kudama mujallar na shida shafin ɗari shida da goma sha biyar ya kawo bayanin masana magabata manyan malamai da aka yi a tarihin musulunci ya kawo misalinsu da sufiyanu sauri Allah ya masa an tambayi sufiyanu sauri an rajuli yuslim bi sharti Allah yusalli illa salatai ina hukuncin mutum ya musulunta sharaɗi shine shi sallah guda biyu zai yi kamar yadda aka samu wani ya musulunta a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam akan cewa salloli guda biyu kawai zai yi sai sufyanu sauri ya ce ya shahu islamu eh, musuluncinsa ya inganta wato babu laifi kenan idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ammar wannan tambaya manzon Allah ya yarda to wani malami ne zai ce hakan bai inganta ba shi yasa masana fiqihu suka kawo misalai da manyan malaman farko waɗanda suka yi bayani game da wannan abin da ya auku a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar sufyanu sauri sannan ya kawo misali da hakimu bin hizam hakimu bin hizam yake ba da labari yace ba ya atun nabiya ala allah akhira illa qa'iman ni lokacin da na musulunta mubaya'ar da na yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce idan ina sallah banda ruku'i la yarka'u fi salati shi bai da ruku'i nan ba amma zai sujuda bal ya kara'u idan ya gama karatunsa a tsaye sun ma sujudu min gairu ruku sai ya wuce sujuda kawai ka tabbata manzo Allah ya yi gwagwarmaya da mutane iri iri amma kuma sun samu daidai su saboda manzon Allah ba mai kama da shi wajen haƙuri manzon Allah ya ce je ka kai sallar ga hadisin qatada bin nasr bin asim wanda ya ce inda rajulan minhum baya annabi an yusalli tarafayn nahar wani da ya zo musulunta ya ce sallar safe na yamma su kenan ka yadda manzo Allah ya ce an yadda to in ka dubi littafin da Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya rubuta ana ce masa as-samarul mustafa shine littafinsa kusan na ƙarshe wanda bai ma gama rubuta littafin ba Allah ya karbi ransa littafin da ya gama shi da an yi littafin fiqhun da ba kamar shi yana mujallar na farko shafi na ɗaya. Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya wa yajuzu li wulati amri an yaqbalu islam al-kafiri shugaba daidai ne idan kafiri ya zo musulunta sai ya ce ba zan yi kaza ba kai shugaba bai kamata ka ce ba za mu karɓi addinin ka ba don annabi shine babban abin misali manzon Allah tunda yayi haka manzon Allah shine jagora to duk wani shugaba ya kamata ya koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam walau lam yarba bi iqamati kulli salawatil khamsi ko da kafiri zai ce ni sallah ɗaya zan yi a rana in dai ya ce zai musulunta ka yadda dai ya furta kalmar shahadan nan ita ce farko ita wannan kalma tana da albarka da an furta ta to za ta yaki zuciya dan adam shi sa manzo Allah yake ce masa sahabbai ku kyale su nan gaba za ku ga da kansu suna zuwa yaki nan gaba za ku ga da kansu suna fidda zakka su rabar in ji annabi sallallahu alaihi wasallam saboda lokacin kalmar shahada ta riga ta yaki zuciyarsu to shi yasa malamai suke cewa halal ne idan wani ya zo musulunta ya ce ba zai ba shan giya ba ai ba kai ne zaka sha giyan ba ko sai ba ruwanka zai musulunta ba zai ba zai bar shan giya ba ce to mu dai yanzu kai kalmar shahada ya kalmar shahada je ka zai musulunta ba zai yi sallah ba kai dai karbi kalmar shahada zai musulunta ba zai azumi wata ramadan ba ka yadda kalmar shahadan nan ita ce farko idan dai har ya yadda zai furta ta to an gama haka ibnu rajab alhambali akwai littafin jami'ul ulum sharhin arba'un hadis a juz'i na farko shafi na hudu. Ya ce Al'imamu ahmad bin hanbal akhadha bi hadhihi al-ahadith kullaha al-imam ahmad riko da waɗannan hadisan gaba ɗaya labarai da muke karantawa wasu sun musulunta sun yi sharaɗi ga manzon Allah annabi ya yadda saboda haka sai alimamu ahmad ahmad ce yasihhu islamu ya shahul islamu ala shartil fasidi halal ne yana inganta a musulunta tare da sharaɗin banza ya ce akwai wani sharaɗi na banza inda aka ce za a musulunta to karka damu da wannan sharaɗi na banza din kai dai ka ba da lura ga musulunta din sun ma yulzamu bi shara'i il islami kulliha da zaran mutum ya musulunta to kuma dokoki sun hau kansa واستدل أيضا الإمام أحمد يكفى حجة حديث حكيم بن هزام حكيم بن هزام ده يتي يا مسلمتا شرط ده يين مبايع النبي شيني الله يخر إلا قائما ni ba zan yi ruku'u ba wato idan ya gama karatu yana sallah sai ya miƙe ya wuce kamar sallar yahudawa dan yahudawa ba su yi ruku amma suna tsayuwa suna sujuda sujudar ma ba irin tamu ba su sujuda su suna yi ne da gefen goshi ba sa yin sa da goshinsu kai tsaye akwai hadisi wanda shi al Shaukani ya kawo a littafin Nailul Awtar babi musamman yake Nailul Awtar babu sihhatil Islam ma'a fasidi wato musulunci yana inganta tare da mummunan sharadi wato tare da sharadin banza inda aka ce za a musulunta ko da an hada da wani sharadi mara kyau karka damu ya ba da misali ya ce ai akwai wani mutum da ya zo ya sami annabi sallallahu alaihi wasallam maza Allah ya ce masa aslim ka musulunta mana sai ya ce a ajidu ni karihan kai ni ina jin raina ban son musulunci ban so sai maza Allah ya ce aslim wa in kunta karihan ka je musulunta ko da ranka ka son musulunci sai ce to yana kalmar shahada an gama sai Allah ya yaki zuciya wato kalmar shahada tana da albarka ta fi karfin abin da kai kake tunani saboda haka in kafiri yace zai musulunta idan uh, wani wanda ke aikata laifi yace zai musulunta ba zai bar wannan laifi ba karka damu albarkan da ke tare da wannan kalmar shahada tana da yawa da ya musulunta an gama saboda haka sai al'imamu imamu shaukani yace hadhihi al-ahadith kun ga waɗannan hadisai fiha dalilun ala annahu yajuzu mubaya'atul kafir wa qabulul islam minhu wanda wannan ya nuna cewa babu laifi a yi wa kafiri mubaya'a kenan a karbi musuluntarsa ya musulunta an yadda sannan kuma bai zai bar kafirci ba kar adam wa in sharata shartan batilan ko da zai wani sharadi mara kyau kar adam wa annahu yasihu islamu man kana karihan da mutum zai musulunta ransa bai so ba musuluncin ya inganta ta fatawar manzon Allah da kansa kaga kenan ba wai kamar kai ne da kake musulunci ba idan ranka bai so abu ba to baka samun lada a kai shi kansa shiga musuluncin babu wannan sharadi ko da ranka bai so ba ka musulunta ga misali da Abu Talha Abu Talha ya taho neman ummu Sulaim yana bukatan aurenta ce kai kafiri ne ne musulma ce ta ya za a yi kuwa musulma ta auri kafiri ya ce to ya za a yi ta ce kaga dai kai mai kuɗi ne a garin nan ba matar da za ta ce ba ta sha'awarka saboda dukiyarka amma ni ba dukiyarka ce damuwata ba in ka yadda ka musulunta to sadakin sadaki na shine musuluncin naka furo ba ni ma son dukiyarka sai ya ce na ashadu allah la ilaha illallah to yanzu kaga zaka ce innamal a'malu niyyati kenan a baya aiki a nan gefen ya gwada cewa wannan bai yi tasiri a gefen wanda bai musulunta ba sai wanda ya riga ya shigo musulunci shine wanda yake aiki a kansa shi yasa malamai suke cewa thumma yulzamu bi shara'il islam kulliha idan ka furta kalmar shahada to sauran doka ya hau wanda bai furta kalmar shahada ba karka dubi ikhlasi kai dai kira shi da ya karba an gama kuma musuluncin abu talha ya inganta tunda yana cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka nan shari'a gaba ɗaya take fi qaumin galaba alaihimul jahl malamai suna cewa idan ka samu ƙasa ƙasan nan jahilci ya mamaye ta to karka zo ka ce wai za a yanke hannun barawo to yaushe ma ya yadda da ma musuluncin bare ma ya yadda abin nan ba magana shari'a bane a wannan ƙasan menene farko a wannan kasan shine tauhidi wannan shine tsarin da'awar manzon Allah tauhidin za a yi kokari a tabbatar ga al'umma idan tauhidi ya nutsu to lokacin za a so Allah za a so manzon Allah to da zaran ana son Allah ana son manzon Allah idan aka ce ku daina kaza sai a daina ku bar kaza za su yi ku yi kaza za su yi amma wanda bai ma san Allah da manzonsa ba ka ce to yanzu mun kafa shari'ar musulunci a kanku ai karshen ta kai zaka gudu ka bar su saboda su dai ba za su yi shari'ar ba to wannan shine bayanin da hatta ibn taymiya yayi yana da ya rubuta littafin asarimul maslul wanda ya rubuta ne akan matsayin wanda yayi ridda ina hukuncin mutanen da musulmai ne amma ba su aiki da shari'ar musulunci sai ce faman kana minal mu'minina bi ardin huwa fiha mustab'af kasar kasa ta musulmai amma musulman masu rauni babu karatu ba tauhidi babu addini aw fi waqtin huwa fi mustadaf ibn taymiya yace fal ya'mal bi ayati sabri was safi wal afwi amman yu'zi Allah wa rasulihi idan kana irin wannan kasa to zaka yi aiki ne da ayoyin makka lokacin manzon Allah yana rayuwarsa a makka ayi hakuri a yafe ko da an zagi Allah da manzo sai a kau da kai amma an san rai ya ɓaci saboda ai ba ku da ƙarfin da za ku ɗau doka da hannunku in ji ibn taymiya ya ce wal an man yu'zi Allah wa rasulihi wanda ma ya cuci Allah da manzonsa ku kau da kai ba wai ba ku ji daɗi ba kun ji zafi in ba ku ji zafi ba kai kun ji zafi amma waɗannan mutane saboda rauni da kuma ku musulmin ba ku da ƙarfi tauhidin ma bai ƙarfi ba duk abin da za ka ɗauko sai zama musiba ce kanka ba ma alheri ba ne sai ce amma min alladhina utu amma ahlul quwwa inda musulmai imanin su yayi karfi tauhidi ya kafu fa inna ma ya'maluna bi ayati qitali a'immatil kufri to waɗannan fa sune jihadi yake wajaba a kansu inda tauhidi ya kafu mutane sun san Allah sun san manzon Allah sun karanta addini to waɗannan ba maganar afuwa babu maganar wani abu face tsaye da shari'ar Allah tabaraka wa وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين دين ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم wanda wannan yana aiki ne akan musulman da sun yi ƙarfi akwai tauhidi akwai ilimi akwai shari'a to sai a yi aiki da dokar Allah a yi jihadi amma mutanen da karatun ba bai ishe su ba ba su ma san Allah ba ba su san manzon Allah ba ka ce za ka tsaye da shari'a a kansu wallahi aiki ya same ka Allah ya samu gani to sai Allah ya ce mene ولا يعطونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن da ولا يأتونك بمثل بعضا سزومك دون مثالي با إلا جئناك بالحق فاتي منذ da gaskiya. wa ahsana tafsira da kuma tafsirin da ya fi kyawu wato duk abin da kafiri ya faɗa Allah zai ba da amsa ga annabi amsa mai gamsarwa da bayani wanda yake kama hankali kaga su sun ce me yasa Allah bai saukar da Qur'ani gaba ɗaya ga annabi ba sai Allah ya bayyana hikima kuma kaga hikimar ga ta nan akwai hikima mai yawan gaske a ciki alladhina yusharuna ala wujuhihim alladina yusharuna ala wujuhihim waɗanda za a tada su a kiyama kan fuskokinsu wannan ita ce siffa mafi muni wanda kafiri zai samu kansa a kanta ranar kiyama za a tada kafiri a kan fuskansa alladina yusharuna ala wujuhihim waɗanda za a tara su za a tado su daga kabari zuwa ga almahshar almahshar mahshar shine wurin haduwa wurin da za a taru a hisabi yuhsharun za a taro su zuwa ga wurin hisabi daga kabarin su zuwa wurin hisabin za su tafi ne akan fuskoki ku za ulaika sharrun makana waɗannan sun fi sharrin matsayi wa adallu sabila kuma hanyar su tafi bacewa Allah shi kare mu al-Imam al-Bukhari yayi babi musamman saboda fassara wannan aya in ka dubi aljami'u sahih babu qaulihi alladhina yusharuna ala wujuhihim ya kawo hadisi na 4482 hadisin Anas bin Malik Anas ya ce an taba samun wani lokaci ina rajulan kala wani mutum ne ma annabi tambaya ya nabi Allah ya kai annabin Allah ga abin da Allah ya faɗa mana a ƙurani alladhina yusharuna ala wujuhihim kaifa yusharu al-kafiru ala wajhihi ta yaya za a ta da kafiri a kan fuskansa ya za a yi mutum ya yi tafiya a kan fuska yake tambayan annabi irin wannan tambayar ba ta da yawa saboda akasari in ka dubi alkur'ani wato sahabbai ko ba su gane ba wallahi ba su tambaya ba su tambaya saboda karfin ilimin sahabbai me yasa yanzu kaga in anan ne in a zamaninmu ne na yau tambayar inda manzon Allah yana nan tambayar malam wato sai ta sa an halaka mu saboda yawanta wato da Allah ya ce annabi ka gaya musu ba tambaya wallahi sabai shiru suka yi idan annabi ya kira su Allah ya saukar da aya to karanta mana daga kaza zuwa kaza sai su haddace shiru abinda suka ji shine yaya ai in Allah yana so mu san fassara zai aiko fassara kaga ba sai ka tambaya ba saboda haka karfin imanin sahabbai yasa ba sa ma tambaya in sun ji maganar Allah sam'an wa ta'a kawai ba maganar tambaya a ah, ya kaza zai faru ya kaza zai faru a ba su yin wannan saboda suna da imani da cewar Allah ya san komai Allah ya san zahiri ya san baɗini Allah ya fi duk wanda ke da ilimi ilimi to kenan idan akwai buƙatar bayani game da wannan ayan ai Allah zai ba sai ka tambaya ba to tun da Allah bai yi bayani ba mu ba za mu tambaya ba wannan shine abin da ya kamata don haka yasa in kaga ayoyi na tauhidi kaf zaka ga sahabbai ba su tambaya akai idan kaga ayoyi da suka shafi rayuwar kiyama wannan su ma suna cikin ilimin gaibi sahabbai ba su tambaya don amma yanzu fa zaka ji wani yana tambaya shin idan an zo tambayan kabarin nan da Hausa za a yi ne ko da turanci to ina ruwanka kai dai ba ka roki Allah ka iya amsa ba hmm? in Allah ya ga dama ka tashi balarabe ina ce zaka tashi balarabe to ba sahabin da ya taba tambayar manzon Allah irin wannan saboda me saboda ai rayuwar kabari rayuwar da mutum zai bayan ya mutu rayuwar gaibi ne duk wani ilimin gaibi an hana mu shigansa idan Allah yana son bayani zai yi in bai yi ba to kai shiru jarabawa ce gare ka zaka yadda ko a'a shi da kadai ga abin da Allah ya faɗa cikin alkur'ani ya ce kafirai za a ta da su a kan fuskokinsu to wannan da yake bai sani ba sai ce ya rasulallah ya za a yi a da mutum a kan fuska ya tafiya sahabbai ba sa wannan tambaya sai annabi ya ce masa alaisa alladhi amshahu ala rijlain fi duniya shin baka ganin wanda Allahn da ya ba ma dan adam damar yayi tafiya akan kafafu biyu a nan duniyar qadiran ala an yumshiyahu ala wajhihi yawm al-qiyama yanzu baka ganin wannan Allah zai iya bashi damar tafiya akan fuskarsa a ranar kiyama to wannan aya tana cikin wato jarabawar imani ga mumini shi yasa Allah ya kawo ta ya ma gaya mana ga yanda kafiri zai tashi a kiyama jarabawa ce zaka yadda ko a'a a nan duniya ka dai muna tafiya kan kafafunmu amma a lahira kafiri da fuskarsa zai tafiya ba da kafa ba Allah ya faɗa yanzu kaga saura ka fara tunani to ah, kai kuma akwai ta ina kenan to tsalle zai ringa yi to da zaran ka fara wannan tunani mutum ya halaka abinda annabi ya ce shin wanda ya ba ma dan adam damar tafiya akan kafafunsa a duniya ba zai iya bashi damar ya tafiya akan fuskarsa ba a ranar kiyama yanzu ba ka ganin maciji maciji bai da kafa amma wallahi akwai macijin da baka isa ka guje mashi ba saboda tsabar gudu kai ne kafan ba za ka iya gudu sa ba to baka tunani ya aka yi haka ba kafafun amma in ya sheka ba za ka tsira ba to Allah tabaraka ta'ala yana da damar ya ba ma dan adam tafiya a kiyama akan fuskarsa alhali babu hannu ba kafa akan fuska ɗin lokacin da aka karanta wannan sai al kata qatada yake bala wa izzati rabbina yace mun yadda muna rantsuwa da buwayar Allah in aka ce buwayar Allah ana nufin ba da ya gagari Allah idan Allah ya ce zai yi to wallahi abin zai auku muna maganin misalai da yawa in ka dubi sharhin hadisin cikin fathul bari mujallar na takwas eh, sha daya shafi na ɗari uku da tamanin da biyu ibnu hajar ya ce alhikimatu fi hashiril kafiri ala wajhihi akwai hikima da ta sa Allah zai tada kafiri akan fuskarsa shi mumini zai tashi ne akan kafa amma kafiri akan fuskarsa ne me hikimar bi an saba ala wacce fil qiyama ibharan wato Allah zai bayyana masa ne da a duniya yayi wurin kai bi hawanihi bi haythu sara wajhu makana yadihi wa rijlihi fi tawaqqi min al mu'ziyati a duniya kafiri yana ganin kai ya sunku ya yayi ma Allah sujuda da kai ai wulakanci ne ko ai musulmai da suke bubbuga goshi don haka suke gani mai bubbuga goshi ake musulmai da suke sujudan nan ai kamar kaskanci ne sai Allah ya ce to fuskan nan da aka ga cewar an daraja ta ta fi karfin amin sujuda yau kuma ita ce kafa inji Allah wannan fuskar da aka kaskanta Allah tabaraka wa ta'ala to ita ce kuma Allah ya kaskanta saboda haka sai ya zama wannan fuskar ita ce za a taka ita ce za a yi tafiya a kanta a zo filin hisabi fa qasal imsha'u ala alwajhi ala alimsha'i ala arrijlayn iz qudratu rabbi ala alfi'l almawjud nadhir qudratihi ala alfi'l almashhur abinda ka gani a yanzu aya isa misali gare ka akan abinda baka gan shi ba wannan shi yasa manzon Allah yayi kiyasi wajen bada amsa lokacin da yake ya za a yi mutum ya tafiya akan fuskar sa sai eh, annabi ya ce Allahn da ya ba shi damar tafiya akan kafafunsa a duniya kana ganin ba zai iya ba shi damar tafiya akan fuskarsa ba a kiyama ashe in ka ga abu a yau na kuduran Allah to ya ishe ka misali akan kudurar Allah ta alahira tafi wannan baka gani mai aya ta gaba ta ce وَلَقَدْ ولقد آتينا موسى الكتاب حقيقة من بام أن موسى عليه السلام للتافي وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا من سنة أن هارون ميتيمكو قريشي الوزير شيني المعاون مشتق من الأزر شيني القوة أصلي الأزر شيني القوة وتو هارون ميكرففاوا كأن موسى عليه السلام me Allah ya ce musu فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا muka ce ku je ga mutanen da suka karyata ayoyinmu sune mutanen fir'auna fadammarnahum tadmira sai muka hallaka su makuran hallakawa asalin at-tadmiru shine al-ihlak halaka da at-tadmir su guda ne me yace gaba وأعتقنا للظالمين wa qauma nuhin mutanen annabi nuhu suma lamma kazzabu rusula lokacin da suka kareta manzanni aghraqnahum mun nutsar da su a ruwan tufana waja'alnahum lin-nasi aya mun sanya sun zama abin lura ga mutane idan ba yahude yana ba da labari zai baka misali da annabi nuhu in kirista na ba da labari zai baka misali da annabi nuhu in musulmi yana ba da labari zai baka misali da annabi nuhu wa a'tadna lil zalimin azaban alima mun yi tattalin azaba mai radadi ga azzalimai Allah shi kare mu yace wa ala wa samud wa ashab ar-rabb wa quruna bayna dhalika kabira wa adan wa samud ga adawa an gama da su ga samudawa an gama da su ashabar rasi ma'abota rijiya su ma an gama da su wato Allah yana ta kirga mana mutane da ya ga bayansu wato shi dan adam zuciyarsa daban ce yasa Allah ya bada misali da taurin dutse a suratul baqara Allah ka saba irin zukatan mu ba kenan wato waɗannan misalai ne na <clears throat> kangararru waɗanda Allah ya halaka su sai aka bada misali da ashabur rasi ashabur rasi mutanen rijiya waɗannan sun samu sabani gaskiya ta wajen tafsiri kusan duk littafan tafsiri idan ka duba su waye ashabur rasi zaka ga sabani mai yawan gaske kowane malami da irin fahimtarsa Abdullahi bin Abbas yana cewa wata alƙarya ce ta dawa to ashabur rasi dan sau biyu Allah madaukake faɗa ga nan suratul furqan sannan ya faɗa kuma a suratul qaf kazzabat qablahum qaumun nuhin wa ashabur rasi wa samud ashabur rasi ma'abota rijiya akwai waɗanda suke ganin su ne ashabul ukhdud wanda Allah ya magana a kansu a suratul buruj kamar al-imam tabari yana ganin su ne ashabul ukhdud kutila ashabul ukhdudi su ne ashabul rafsi saboda da ar da al-ukhdud ma'anarsu kaman guda ne al-ukhdud ramuka ar rijiya sai zama kamar abu ɗaya ne wal ukhdud shaqqun fil ardi mustatil idan aka ce al ukhdud wato rami wanda ke da fadi wanda za a tona rami kamar kududdufi ko wani abu haka mai faɗi shine ake ce ma al-ukhdud wato al-imam tabari shi yana ganin su ne wanda in ka dubi eh, littafin al-bidayat wa nihaya na ibnu kasir ibnu kasir ya da labarin mutanen farko a littafin al-bidayat wa nihaya littafin tarihi ne da ya zo magana kan ashabur Rasi yana farkon mujallad na biyu yana wajen shafi na biyar yace hadha as-siyaq wallazi qablahu yadullu annahum uhliku in ka dubi abinda Allah ya faɗa suratul furqan wa adan wa samuda wa ashabar rashi wa qurunan baina zalika kaseera Allah yana kirga mutanen da ya hallaka su ne amma idan ka zo suratul buruj zaka ga kai tsaye Allah bai bayyana ba li'anna ulaika lam yadhkur annahu ahlakahum Allah bai bayyana ya hallaka su kai tsaye ba illa dai an musu sharadi so amma waɗancan ashabul rashi alqur'ani ya tabbatar da Allah ya halaka su amma ashabul ukhdud babu tabbas game da wannan don haka sai ibnu kasiri hatta a tafsirin sa ya nuna cewa wannan fahimta na cewa ashabul rashi sune ashabul ukhdud akwai rauni a kansa wanda shi ma kansa bai ayyana suwaye ba wanda wannan yana daga cikin tarbiyyar sahabban manzon Allah Allah ya kirga mutanen da ya hallaka yace akwai wasu ana ce musu ashabul rashi babu wani sahabi da ya ce ya rasulallah ba mu tarihi ya dau alkalami yana rubutawa kamar tatsuniya a'a Allah ya ce ya halaka ashabul rasi to Allah ka kare mu ba magana su waye ashabul rasi a ina suka yi zamani sahabi bai wannan tambaya in Allah yana son a sani zai faɗa tun da kaga Allah bai yi bayanin su waye ba bai so a san bane bai so a sani ba shi kuma zan Allah har ya tafi bai bayyana su waye ba Allah ya kirga mana ma abota rijiya ya hallaka su kuma hakika akwai al'umomi da dama waɗanda suka samu tarihin riƙon rijiyoyi rijiyoyi daban-daban ah, don haka ibn kasir yake cewa yuhtamalu anna zalika kad waqa'a fil alam kasira abin da yasa Allah bai bayyana mutanen ba saboda ba al'umma ɗaya ba ce mutanen da suke da wannan siffan da Allah ya hallaka su suna da yawa kuma hatta yau za ka ga ana ba da labarin al'ummomi ka ga ana maganar akwai al'ummar da ta shahara da wata rijiya a baka labarin wannan rijiyar ire-iren su suna da yawa eh, Misalinsa sa shine a suratu suratul hajj aya ta 45 inda Allah yake fa ka ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha alqarya nawa ne muka hallaka saboda ta yi zalunci kaga alqaryun suna da yawa a ƙarshe sai ya ce wa bi'irin mu'affalatin wa kafirin mashidin alƙarya nawa muka hallaka gabe ne a gina ba masu zama ga rijiya an tona ba mai ɗiban ruwa Allah ya hallaka su ya bar benan ya bar wannan rijiya ya ce kam su nawa ne ka ayyin ka ayyin min ƙaryatin kaga ya gwada alƙaryun suna da yawa saboda ka shi Allah ba sai ya zo na yana gaya maka ashabun rassi su ne mutanen gari kaza da kaza da kaza da kaza ya dai ce ya hallaka mutane ma'abota rijiya suna da yawa to ku kuma sai ku shafa wa kanku ruwa ku yi imani da Allah in kun yi imani da Allah kun tsira sai Allah maɗaukaki ya ce wa kullum darabna lahu al-amsal kowannan su mun buga misalai game da shi kaga kenan ba abinda ma Allah ya rage idan an ce maka adawa an hallaka su an gaya ma me suka yi samudawa an hallaka su an gaya maka me suka yi mutanen annabi lutu sun an hallaka su an gaya ma me suka yi wa kullan darabna lahul amsala wa kullan tabbarna tatbira kowannan su mun buga mana misali kuma lokacin yana da rai wato mutanen annabi uh, nuhu annabi hudu annabi salih waɗannan mutane duka Allah maɗaukaki ya shiryar da su kafin ya hallaka su wa kullum tabbar na tatbira kowannensu mun murƙushe shi iya murƙushewa don kalma ta attaftitu lil ajisami sulba ita ce ake kira attatbiru idan aka ce attatbiru da larabci kamar a niƙa dutse shine ake nufi da tadbiru ba nika abu mai laushi ba a nika abu mai tauri shine Allah yake cewa kowanne mun nika shi iya nikewa wato idan ma waɗannan kafirin suna ganin suna da tauri ne Allah yake to mun nika su sun zama gari Allah ka tsare mana imani sai Allah yake wa laqad ataw al qaryati laqad ataw ala alqaryati allati umtirat matara sau. ai sun ma isa ga alƙaryar da aka yi musu mummunan ruwan sama da an ce an yi mummunan ruwan sama akan gari ka san suwaye mutane guda ne aka yi musu irin wannan ruwa su ne mutanen annabi lot waɗanda aka musu ruwan duwatsu afalam ya kunu ya rauna Hako ba sa gani ne in za su wuce saboda alƙarya ta mutanen annabi lot tana tsakanin ƙasar larabawa da filistin in dai za ka tafi sham to sai ka bi ta alƙarya in dai za ka tafi tsakanin ƙasar larabawa a da in za ka yi tafiya to sai ka bi ta wato ƙasar mutanen annabi Shi ne Allah ya ce ai suna bi ta wannan garin yana gaya mutanen makka ne yana gaya ma annabi ai mutanen makka ai sun isa ga alƙaryar nan allati umtirat matsarar sau'i wanda aka yi musu ruwa mummunan ruwa afalam yakunu ha ko dai ba sa gani ne bal kanu la yarjuna nushura su dai kawai ba sa tsoron tashi na kiyama ne akwai inda Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗin kalma alhali yana nufin kishiyarta da larabci akwai irin wannan idan aka ce yarjuna nushura ba yarjuna bane ana nufin ya khafuna nushura ba sa tsoron tashin kiyama shi yasa wannan bai zama wa'azi gare su ba wanda bai tsoron za a tada shi a lahira duk abin da ya gani ba zai sa ya firgita ba ba zai sa ya razana ba amma inda a ce suna tsoron ranar haɗuwarsu da Allah to duk sa'ilin da suka wuce ta alƙaryar da Allah ya hallaka ta wannan zai zama abin ishara gare su Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka dace da faɗansa daidai na so mu kai aya ta hamsin da eh, abin biyu amma lokaci ya yi za mu tsaya nan اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك